واذا طلقتم النساء فبلغن اجلهن فامسكوهن بمعروف او سرحوهن بمعروف ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه ولا تتخذوا ايات الله هزوا واذكروا نعمه الله عليكم وما انزل عليكم من الكتاب والحكمه يعظكم به واتقوا الله واعلموا ان الله بكل شيء عليم idan kuka saki sai suka kusa gama iddarsu, to kuna iya dawo da su, ko ku kyale su da kyautatawa ba tare da kun dawo da su ba har sai iddarsu ta ƙare. Kada ku dawo da su don ku yi musu ta'addanci, ku cutar da su, kamar yadda ake yi a jahiliya. Duk wanda ya yi haka da nufin cutar da su, to ya zalunci kansa ta hanyar bijirar da ita ga zunubi da uquba. Kada ku sanya ayoyin Allah abin izgili da wasa da yin shishigi a cikinsu, ku tuna ni'imar Allah a kanku. wadda mafi girmanta abin da ya saukar maku na alkur'ani da sunna. Allah yana tuna muku wannan ne don kwaɗaitarwa da tsoratarwa, ku ji tsoron Allah ta hanyar kamanta umarninsa da nisantar abin da ya hana. Ku sani, Allah ya san dukkan komai, babu abin da zai ɓuya a gare shi, kuma zai saka muku akan ayyukanku.